Salamu alaikum. A Thank you. Me haka? Ka ga sanin liba ta fa a hannunka. Wallahi umma na ga ya dan bude ki ne shine nake kokarin da gyara mu. Ka gyara? Kake ambatan fati har da diddike haka? Ka ga sani na a hannunka. Yanzu duk tudun nan na ni zaka kalla ka kira ni da fati. A ah, wai da man dai na zo ni gida mu tattauna sallama ta Ikon Allah. Na rasa me zan ce ai. Me ya faru? Baki ga kyallen sani na a hannunsa ba? Bacci nake yazo yana tashi na wai tashi fati. Tashi fati wai har ni har tudun nan nawa. ka dubi zubinta ka dubi tuduna ka kira ni da fati ale baba baba ta ce fati yanzu abin ya tashi daga kaina ma ya koma kan babata kai kuma wani yare ne wallahi yaren maɗe umma yar a a ina a a ina ba dai na saba hausa fulani ba amma guji ina da lahi wa ina idan ka da da kaikaya ni yau barikin kuma ta zo maka da da da lama'a kaina kuma ina cikin gida da hijabi waje in zan fita da hijabi duk da haka ban nemi tsari da laya ba sai da ka keta hurumi ka keta hijabi baligi kamar ka keto min cikin gida ka zo ka taba ni eh kashin ki dira man ne kokari to yanzu zaka fita ko sai na hada maka na barin gari fati haka ce tsakaninku da shi a'a to ba na sanin ko za ka gida da shi ne ka rika shinshina ba zan zo ba kana waje ke lalle dan tumbe sannu tumbe wallahi dama kiran ka ne wata magana da kai ni da ke wannan wata magana ce wadda kike so ne ni da ke ina son ka wallahi duk da na riga na ganka na ji na son ka saboda kai ka ji mana fadi ba sai ka dake ba kawai wahalar da kai kake kuma ni daga ranar da na ganka na ji son ka ina son ka

haba haba fati zuwa fa ina ba shawara ina ba shawara fa da Allah rufa mu baki ban ji abin da kake cewa an ga miki shawara ne kike ba sa na ci karfan magana ba na so karkace mu ko to wai ma me ina ce ina san sa me yi a ciki dan na ce ina san sa ba kike wulakanta sa ba ni baki da kunya amma eh da ni da a samu mara kunya a ciki kuma baki da mutunci kwarai ma kuwa wannan shine halacci tun amana ba kaina ba faran ba kaina karau ba to baraki ki tsinka mi ta kayan san sa na fara kuma wallahi ba zan je na san sa ba ko fati na san sa ba ai wallahi ko da wuya sai kin je na san sa tun da ba naki bane da bala'i ma to shikenan mu zuba ni da ke za ka mai nasara za ku a ga mai nasara akwai yanzu ya san ta kake haka za ka mun san da kake kuka kebe duk cikin angon nan kace gaskiya take gaya maka kebe da ita a nan wurin ai Allah ki ai ke ma kin san wannan ba kala ka ce, me zan yi da ita ba wani ba kala ka ba. tana son ko ni ina son ka a ni ba na son ai ni da ke mutu ka raba dama an so a shiga tsakanin mu laifi ya hakuri ma gaskiya wannan ba gaskiya ba ni ban ba kawai in kana so na ka biyo ni yau ba fa kawai dai na zuciya ne sani ka ni ma kina so na <laughs> eh. ki san me nake so da kaina ya juya amma ya A'a A'a. a ji. kalle ni kuma. Kya yi gaggawar kallo na. Me haka? yaya amaye amaye da yan tashin zuciya a ni na ga komai ni me kike yi haka kamar kin kone wallahi ba a a ai ni na sauka da komai tunda yanzu kin zama sa'ata matso zo kinga gaya min gaskiya shekaran jiya jiya ne miya kuka kin ce ba ki so shekaran jiya mun yi dan waki kin ce ba kya su na yi dambu shekaran jiya kin ce ba kya sha'awarsa sai tsartar da miyau yau gashi na ga amai ke ba ni labari umma ba ke bace ke cewa mu shiga cikin ɗaki eh ke lika cin mu mu shiga ɗaki matsu zo zo zo zo zo da na ku shiga ɗaki na ce a yi la ilaha illallah muhammada rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ina zan rike dangin miji ko na kishiya an saki mara gata yau wani in yi hakuri da ya ce ki matso sai kika me ki mu ma ke bace ya in yanzu yana yin fada kina cewa mu shiga cikin daki ba eh gida kaca kaca yan mata ri dari da kuku uku a cikin gida amma kullun sai ne ta babatu ne ta magana haka zan aurar da ku in je ana mun gori ana cewa 'ya'yan mace ne ku eh gida kaca-kaca ba za ku tashi tun safe ku yi abin da ya kamace ku ba fati na wanda kike a ɗakin ne ai ba bai warki bace ina ma laifi irin cin kashin da ake mata maganda za mata tashi ki dora tashi mana tashi ki dora to ai yanzu dole ki raina ni dama uwar mata ce ke yanzu ni ba ni da ja ka in ci gaba da ni ka ma ki mare ni zo ki ya kare auta kuma na ga sai haske kike yi wancan watan yaya da labari ne umma ba ga wancan ya wuce ba ni ma wannan ma a kamar ya wancan watan baki ba wannan ma da ya wuce baki ba wannan fa shi ma ba ni ba ke wata biyu yaya aka baki gaya min ba to ya aka yi babban lamari ne ya same ki ta ina mubarar nan ba ne me na nan asoro asoro ke da wa asoro la ha ilaha illallah ke ban labari a tsoron na gidanku kuma ni ba niƙa nake aikin ki ba ba kai markaɗe ba ba aiken kayan miya ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce an mun ku da ku a tsoro a tsoro ba ma a mahallin kirki ba zancen tsoro ba ƙaramin illa gare shi ba gudun iyaye ba